أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi karya kuma insha Allah wannan darasi zai kasance dangane da nau'o'in karya. za mu iya ganin karya nau'i-nau'i ne kuma kowanne daga cikinsu yana da nashi martaba na laifi da kuma zunubi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala malaman akhlaq suna cewa dangane da mafi tsananin zunubi dangane da mafi girman zunubi a cikin nau'o'i na ƙarya suna cewa wa ashaddu anwa'il kadhib ithman wa ma'siyatan al kadhib ala Allah wa ala rasulihi wa ala al-a'imma zamu mu iya ganin kenan mafi tsananin ƙarya a bangaren kenan zunubi da kuma laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kasance mutum ya yi ƙarya akan Allah subhanahu wa ta'ala ko ya kasance mutum ya yi ƙarya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya kasance ya yi ƙarya akan iyalan gida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan suna daga cikin mafi girman nau'o'i na ƙarya kuma mafi tsanani mafi girma a wurin ukuba da kuma azaba ran tashin alkiyama mutum yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ya ce Allah ya ce alhali Allah subhanahu wata'ala bai ce ba ko yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ya ce annabi ya ce alhali annabi bai ce ba ko yi ma a imma na ahlul bait alaihi wassalam ƙarya ya ce sun ce alhali ba su ce ba wani yana daga cikin mafi girman ƙarerayi mafi tsananin zunubi daga cikin ƙarerayi kuma yana daga cikin mafi munin nau'o'in ke kenan mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ta kowane hali ya nisance ire-iren wannan zunuban saboda suna hallakarwa me yasa saboda mutum da zai yi ƙarya akan Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba zai hallakar da al'umma ne tana yiwa ba al'umma guda ba al'ummu ɗaya bayan ɗaya zai iya halakar da su sakamakon karya guda wanda zai ce Allah ta'ala ya ce alhali Allah ta'ala bai ce ba ko ya ce annabin Allah ta'ala ya ce a zo karnoni al'ummu bayan al'ummu ana aiki da wannan ƙarya ɗin alhali annabi bai ce ba sai zamanto ya halakar da mutane da dama hakanan ko mutum ya ce a imma na ahlul bait alaihi wanda su ne wasiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada da umarni na Allah subhanahu wata'ala akan cewa su ne zama wajibi al'umma shi su bi su goma sha biyu a bayansa tun daga imam ali alaihi salam har zuwa ga imamul mahdi a jalallah ta'ala farajahu sharif waɗannan yi musu ƙarya zai kasance kenan daga cikin manya-manyan zunubai domin mm, addini ana karɓan shi ne a wurinsu kenan in kai musu karya ai zamantu an karɓi wannan ƙaryan a matsayin addini a gunka mutane za su ɓace kuma mutane za su hallaka saboda haka kenan zai kasance mafi girman nau'i da kuma mafi munin nau'i na ƙarerake wanda ya zama lazim ya kasance mutum ya nisanta suke cewa kafahu zamman annahu yubdilu sawm irin wannan ƙarya ya isa zargi a kan shi kan cewa shi yakan sabbaba rushewan azumin mutum idan mutum yana ya ɗauki azumi na watan ramadan sai zamanto ya yi ma Allah ta'ala ƙarya ko ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko ya yi ma a imma na ahlul bait alaihi musallam ƙarya to wannan zai walwale masa azuminsa wannan zai bata azumin shi saboda girman wannan zunubin da kuma girman zargin shi da shari'a musulunci yake saboda miyagun asar da natijoji wanda yake ɗauke da su wanda zai kasance ya haramta ma al'ummu da yawa shirya na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kuma shine hasara wanda yake bayyananne wa yushibul qada wal kafara alal aqwa hamma wasu maraji'ai akan fatawa da suke badawa wanda yake mafi bayyana shine kan cewa ya kalli zamta mutum bayan azuminsa ya walwale ma Lazimi ya kasance ya biya wannan azumin hakanan kuma bayan ya biya azumi lazimi ya kasance ya yi kafara da ɗaya daga cikin kafarori guda biyu ko ma ya azumin wata biyu jere ga juna ko kuma ya ci da miskini sita wannan kenan za mu iya ganin sakamakon munin ƙarya irin wannan wata yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya da manzon Allah da kuma iyalan gidansa a yamma na cikin iyalan gidansa a tsarkaka yi musu ƙarya zai kasance kenan yakan wajabta walwalewan azumi idan har ya kasance a lokacin azumi saboda kenan wannan ya ishe irin wannan zunubi zarge kuma ya ishe nuna mutum haɗarin shi da kuma girman munin shi shi yasa muna da hadisi da imamu sadiq alaihi yana cewa innal kizbata la tufattiru sa'im yake cewa ƙarya guda tal ƙarya guda ɗaya rak za ta iya tawarware azumin mutum har ya kasance shi wanda ya ruwaito hadisin ke cewa wa ayyuna la kunu zalika minhu sai cewa ya imam in ko haka al'amarin yake wanne ne daga cikinmu ba zai kasance ba ya karya halin azumi saboda ma da mutum ya kasance shi ba masumi ba ne a kowane lokaci zai iya aikata zunubi daga cikin waɗannan zunuba akwai karya kenan yana da wahala ya kasance mutum ya kubuta daga aikata zunubi in kuma haka ne kenan ya shahi kowa qal sai imam sadiq alayhi salam yake ce masa laisa haythu dhahabt yake cewa ba yana nihin bane abin da ka tayi akan shi wato abinda ka tayi zuwa gare shi ba shi bane ma'ana ma'ana shine innamal kidhbu ala Allah ta'ala wa ala rasulihi wa ala al-a'imma alayhi ƙarya irin wanda ake nihin yakan warware azumi sannan ma wasu malaman fiko sun ta akan cewa yakan wajabta biyan azumi da kuma kafara bayan shi wannan wani irin ƙarya ne ba ƙarya ba ne wanda za mu yi ba ƙarya ba ne wanda mutum zai yi misali wani ƙarya wanda ya kasance a di wanda ba a yi ma Allah ba da kuma manzansa da kuma a yi ma alaihi ba wannan ba irin wannan ƙarya ba ne ƙaryan da ake nufi shine kai Allah ta'ala ƙarya ko kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ko kai ma iyalan gidansa tsarkaka a imma alaihi musallam daga cikinsu ƙarya wannan shine yake warware azumi wanda yake kenan kamin a samu mutum ya aikata irin wannan ƙarya sai ya kai matuƙa wurin lalacewa da kuma gurbatan ruhi da nisantan koyarwa na addinin musulunci kamin ya iya aikata irin wannan ƙarya ɗin saboda haka ɗan kaɗan za a iya samu cikin mumine ko kuma cikin musulmi wanda zai iya yin wannan amma tabbas akwai masu yin haka to saboda girman shi zai iya kasance ya walwale ma mutum azuminsa to haka ne kuma yanzu idan za mu muraja'an littafan tarihi ne inda za mu muraja'an littafan hadisai sawa'an sun kasance na sunna ne ko na shi'a ne suna ɗauke da karedaki da dama wanda aka jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wa salam musamman manzan Allah sallallahu alaihi wa salam da kuma iyalan gidansa tsarkaka saboda yanzu kam yana da wahala ya kasance wani ya hito kuma ba ma zai yiwu ba ne cikin sauki za a gane shi ya ce ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya saboda magana na Allah subhanahu wa ta'ala yana nan alkur'ani yana nan saukakken shi kuma Allah subhanahu wata'ala ɗauki nauyin tsare shi shi ne wanda yake tare da mu wanda yake daga suratul fatiha har zuwa suratul nas wurin sura 114 wannan alkur'anin ba ƙari ba ragi yana nan kamar da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi saboda ka ba ka ƙara wani abu ba ka rage wani abu kenan ba za ka ka ce Allah ta'ala ya ce ba za a ce maka ina Allah ta'ala ya ce in ka ce cikin alkur'ani ne aka bincika ba shi shi kenan kun baka iska kara ba ko ka rage kenan yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya yana da wahala amma yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya abu ne wanda yake da sauƙi kuma da yawa ya abu kuma an yi har lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa masu ƙarya a kaina sun yi yawa duk wanda ya yi ƙarya a kaina da gangan to ya tanade makoman shi a wuta ya tanade mazauninsa a wuta akwai wani hadisi ma da annabi sallallahu alaihi ke cewa na ma haka nan karyan zai kasance ya wata ba an tama annabi ƙarya da wanda suka shigo cikin musulunci yahudawa domin ya kasance sun wargaza musulunci ta cikin shi da wanda suka shigo cikin musulunci saboda munafinci da sauransu da wanda suka shigo cikin musulunci don neman duniya an aza hadisai na karya. an aza hadisai na makirci da kuma kulli ga musulunci amma cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala su ma waɗannan kin akwai hanyoyi da malaman hadisi suka aza a kansu sawan ya kasance janibi ne na ilmun rijal ko kuma ya kasance kenan janibin ilimin diraya watan ilimin da za a gane ilimin rijal ilimin da za a gane kenan mazaje wanda suke ruwaito hadisai wanda za a yi tatabbu'in sanadin hadisi da wane daga wane a ga wane ne zamanto fiƙa ne ya inganta ya zamanto an karɓi hadisi gare shi ko kuwa hakanan ma janibin diraya dangane da abin da ya shaye muhtawakin shi kankan shi hadisi da ma'anan hadisi akwai ka'idodi da kuma Uh, usul wanda aka aza musamman na gane abin da ya inganta da abin da bai inganta ba cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma na imma alaihi haka hakanan su ma imma alaihi musallam an musu ƙarya an jingina musu ƙarerake amma cikin taimakon Allah subhanahu wataala akwai hanyoyin da ake tace hadisai wanda suka inganta wanda wanda ba su inganta ba bihamdillah to amma dai a bace wadda take a mahanga na ilimin akhlaq yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya ko yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko yi ma a imma na ahlul bait alaihi musallamu ƙarya yana daga cikin manya-manyan nau'o'i mafi muni daga cikin karya. wanda ya zama lazim ya kasance mutum ya nisanta saboda girman ukuban da suke tattare da shi da kuma mummunan sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi akan wanda suke aikata ire-iren wannan ƙarya da ke shi yasa ma zo cikin hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa alkazbu ala Allah Allah la rasulihi wa ala al-awsiya alaihi musallam min al-kaba'ir wannan hadisi ya zo cikin biharul anwa cikin mujalladi na 75 shahi na sha hudu babi wanda yake magana dangane da ma'anan kabira da kuma sagira hadisi na sha inda za mu ga kenan manya-manyan zunubai wanda za su mai da mutum fasiki kuma idan har mutum bai tuba ba a kansu Allah subhanahu wata'ala zai wulga shi wuta daga cikinsu akwai yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya da yi ma manzan Allah karya da yi ma a ima na ahlul alayhi alaihi wasalam wasiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya saboda haka ya zama lazima ya kasance mutum ya yi tunani ya yi tadabburi a cikin waɗannan hadisai da muka bayyana da ma bayanan na malaman akhlaq gane da nau'o'in ƙarya mutum ya ƙoƙarin ganin cewa nisanci mafi munin nau'insu sauran nau'o'i kuma muna iya gani yi ma ɗaiɗaikun mutane ƙarya ba da labarun ƙarya da abin da ya kama da hakan don su ma suna shiga cikin nau'o'in ƙarya su ma ɗin ba ƙaramin ah, laifi ba ne manya-manyan laifofi ne amma kowanne da mustawanshi. tabbas ba su ka yi ma Allah da manzo da kuma a'imma alaihi salam ƙarya muni da kuma girman ƙuba da azaba nan tashin alkiyama amma su kan kansu abu ne wanda yake shari'a bai yarda da shi ba kuma ya tsawatar akan cewa mutum ya nisance shi saboda haka mutum ya kokarin sanin su ya kokarin ganin cewa kuma ya tarbiyantar da kanshi ya yaƙi zuciyar shi ganin cewa bai hwada ba a cikin ƙarya da dukkan nau'o'in shi da kuma dukkanin marahil ɗin shi ƙananan ƙarya da manyansu wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfana da mu cikin abin da muka ji da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin